miladiya kuma tana da 2023 yau za mu tashi a kan babi ne babu wujubi sauni ramadan babin da zai mana bayani akan wajibcin azumin ramadan wa bayanu fadl siyam da bayanin falalar azumi wa ma ya ta'allaqu bihi da abin da yake rataye da shi qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi wallazi na aminu ya kuwa inda kuka ba da gaskiya wato wannan kira ce ta girmamawa gare mu mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da muka ba da gaskiya wato ga saƙon da ya zo da shi Allah ya ce kutiba alaikum siyam an wajabta maku wato yin azumi kama kutuba alal na min qablikum kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku la'allakum tattaqun wato saboda tsammanin cewa ku kwaji tsoron Allah to shine ma da yake ta ila qauli ala shahrur ramadan abin da yake tsakani shine wato la'allakum tattaqun tsamanin cewa ko kwa ji tsoron Allah ayyamun ayyaman ma'adudat abin da aka wajabta muku ba kwanaki ne mai yawa wasu kwanaki ne ƙididdigaggu wanda ba su wata guda ba inda an ga dama sai a wajabta muku fiye da wata guda amma wata guda kawai aka wajabta muku wa man kana minkum maridan aw ala safar kuma haka din ma da aka wajabta muku abinda bai wato ɗan kwanaki ne ƙididdigaggu ɗan kaɗan to duk da haka man kana minkum maridan wanda ya kasance daga cikinku yana cikin rashin lafiya aw ala safarin ko yana bisa ga tafiya to ya ga uh, azumin zai cutar da shi abin to shi kenan yana iya shan azumin kawai dai zai rama tun min ayamin ukar to zai rama wasu kididdigaggun daga kwanaki daban dokin wato wanda ya sha din ko ku a madadin wanda ya sha din qala ƙona mu ko bisa ga wanda za su yi azumin amma da wahala kwarai to su wayannan za su ba da fidiya fansa za su sha azumin za su ba da fansa wasu malamai sun ce a farkon musulunci akwai an ba da zaɓi amma wasu sun ce a tun farkon ma dama ba zaɓi ba ne wanda ake nufi su ne waɗanda ba za su yi azumin in sun ce za su yi za su yi amma za su wahala in ba su hankali ba ya kai su ga wani halaka ko wani abu to su aka ce shi kenan sai su haƙura da azumin amma su ba da fansa kuma shi fansan nan mu miskin wato eh, abinci ne da za a bai wa miskini eh, daga fatawar da malamai suka yi in aka ba da mudunabi dangane da kowane yin ya yi kamar taɓawa a khairan amma wanda duk ya ta tsawo ina alkhairi ya ƙara fiye da abin da aka faɗi ɗin ya ƙara ma miskinai ɗin to huwa khairun lahu shi fi gare shi amma dai in har akwai dama koyaye take da za ku iya yin azumi wa anta mu khairun lakum wato ku a ce kun yi azumin shi fi gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kun san ainihin sakamakon da za ku samu a dalilin yin azumin to in dai akwai hanya da za a daure a yi to a daure a yin shi fi shi shahar ramadan watan ramadan din wanda aka farlanta muku yin azumi a cikinsa shi ne fa watan a unzila fihi alquran watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa hudan linnasu a matsayin shirya ga mutane wa bayyanatin min alhuda kuma ya zama da ayoyi bayyanannu na shirya wal furqan da kuma rarrabewa abinda zai rarrabe tsakanin gaskiya da ɓanna. na aka faman shahida minkum to duk wanda ya halarci wannan daga cikin ku ya halarci watan ya sum to ya azumce shi faman kana maridan wato kuma wanda ya kasance bai da lafiya wato au ala safarin ko yana bisa ga tafiya fa'idatun min ayyamin ukhra to sai a dalilin haka ya sha azumi to shi shikenan sai ya daga wasu kwanaki daban a nan wato abin an sake kawo wannan aya wasu sun ce ayar farko wato zaɓi ne da aka bada to wannan kuma wato wanda a wancan ayan farko kamar an ba da zaɓi ne ga marar lafiya da matafi da mazaunin gida amma a nan wato ga marar lafiya da matafi ne kaɗai ban da mazaunin gida to wasu ko suka ce a wancan hukuncin na farkon ne aka shafe da wannan saboda abin ya taƙaitu ga mara lafiya yanzu da kuma da matafi Allah ya ce yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum kuma usr Allah yana nufin sauki ne gare ku ba wai yana nufin kuntatawa bane wato don da yana nufin kuntatawa ne ba zai ba da wannan daman ba kuma lutukum lil idda kuma wato saboda ku cika da aka ce ku rama ɗin duk don ku cika ƙididdigan kwanakin da aka ce ku yi azumi ne tunda Allah ya ga dama sai ya ce shi kenan wanda duk bai samu yin azumin ramadan ba shi kenan dama ta wuce shi sai ya haƙura kawai to amma Allah da yake son sauƙi gare mu sai ya ce ah, idan har wani dalili na dole ya hana mu yin azumin watan ramadan ba za mu yi asara ba ya yarda a samu wasu kwanakin daban wato a yi kaga an samu cikon in kwana 29 ne mutum ya samu cikon kwana 29 bai yi asarar kwanakin da ya abin nan ba irin waɗannan abubuwa ana fahimtar su ne idan mutum ya fahimci cewa gata ake mashi in an ce ka yi kaza gata aka yi maka duk wanda aka ce ya azumi kwana 29 gata aka yi mashi na samun wata falalar da in ba da yin azumin ba zai samu wannan wannan eh, ainihin falalar ba don haka ko kwana ɗaya ne aka cire wa mutum daga ciki shi zai je wato gashi ya yi asara kuma ba laifinsa ba ne to aka ce a'a ka iya ka je abin nan ka yi ka azumci wani kwanakin daban ka je cika wannan kwanaki 29 ko 30 ɗin da aka baka dama a cikin shekara saboda haka ba kai asarar komai ba kultukabirullah kuma saboda ku samu daman girma wato girmama Allah alama hadakun bisa ga abin da ya ya muku na shirya wala Allah kuma tashkurun kuma don tsammanin cewa ku kwa gode ma Allah don wato Allah ya muku baiwa baiwa ce ita kanta a ce kai azumin baiwa ce kuma har a yi maka wannan rangwame idan baka samu dama ba kai wannan shi ma baiwa ce shi ma alala ce daga Allah to Allah mun gode to saboda haka <clears throat> wannan shi ne ainihin ƙarshen waɗannan ayoyi da aka kawo da malam ya tsamo don saboda ya gabatar da <clears throat> saboda ainihin ya yi mana matashiya kan cewa azumin nan wajibi ne kuma akwai falala da yake rataye da shi to ina ganin saboda ɗaukar lokaci da muka yi za mu tsaya akan wannan kawai in ya so insha Allah eh, a zama na gaba ma shiga cikin eh, ainihin eh, hadisai da mala ya kawo da fatan Allah ya shirya da mu ya shirya mana kuma da zuriyar mu duka baki da Allah ya sa a ko da yaushe sha'awar mu ta zama cikin abin da Allah yake so ne kuma ya yarda da shi Allah ya sa mu riƙa kyaman duk abin da baya so kuma bai yarda da shi ba in mun kyamaci abin da Allah baya so kuma Allah muna roƙonka wato ka ba mu daman ƙaurace mashi eh, shi mutum ya rika je a zuciyarsa yana kyamar abin da Allah baya so ba karamin baiwa ba ce don wasu mutane abin sai ka yi mu'amala da mutane za ka gani su gani akwai mutanen da suke gani ah, to abu kaza kuma eh Allah ya ce ba kyau ko kuma ya ce ya haramta ko ya hana amma dan an dan taba an yi sai ne har ma akwai ba da shaidan yake wa mutane cewa ah, yi Allah ɗin ai mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne mai zai iya yafewa saboda haka don me za a damu a yi man shi ai akwai abin da ko ka ce kana so a yafe maka ai sai ka cancanci a yafe maka in tunaninka irin haka ne ai baka cancanci a yafe maka ba to saboda haka wato ya zama na musulmi shi kullum wato dagewarsa ne ba zai saba ma Allah ba amma a matsayinsa na gajiyayye kafarsa tana iya zamewa ya saba ma Allah amma ba da ƙarfin hali na cewa to don an saba ma Allah sai ne ba irin wannan ba to Allah ya shirya da mu baki da assalamu alaikum